This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa murya Amurka yake muku magana a kan mitoci da dama da suka da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Masu jima'a Nijar suna iya kama mu ta gidajen rediyon suna amfani. da sarauniya da fara da noma da lalo da kuma niyya sannan a duniyar gizo muna a voahausa.com da sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci aliyu mustapha sakwato ne muka dawo ta da maryam dauda a nan washinton domin kawo muku shirye mu na yanzu bayan labaran duniya muna jin kishin kishin na labarin wani hatsarin jirgin saman da aka ce an yau najeriya da ya shafi wani gwamnatin wato gwamna na arewacin najeriya din sannan za mu kai saudi arabia mu je da alhazai suka yi hawan arafat za mu kuma ji shirin da ake na sallah gobe a maradin jamhuriyar niger kuma daman ku masu harima abin da yau muke sun koyi mana magana akai kenan wato maganar sallar nan da yadda ta shafe ku da kuma fatar ku ga kasashen da kuke ciki Kamar kullum yau ma za a kira mu ne a lambobi guda biyu, biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas. To amma yanzu sai a shirya sha labaran duniya. jami'an hana fasa kauri sun ce sa ido da suka yi kan safarar miyagun kwayoyi ta sa an bankaɗo jaban miyagun kwayoyi miliyan 82 a ƙasashen afirka 16 ciki har da magungunan malaria masu haɗari Ƙungiyar hukumomin fasakaure ta duniya wato WCO a takaice ta ce an damƙe miyagun ƙwayoyin ne a wani binciken da aka yi a watan Yuli a tashoshin jiragen gabar tekun Afirka ta yamma da ta gabas. A wani bayani na ranar Alhamis, ƙungiyar ta ce mafi yawan kayan da aka yi safara an same su ne a gabar tekuna Angola, Togo, Cameroon da Ghana. A wata ganawa da murya Amurka, sakataren ƙungiyar WCO Kuniyo Mukuriya ya ce wasu daga cikin waɗannan magunguna za su iya sa jama'a cikin haɗari. Mukuriya ya ce yawancin waɗannan miyagun ƙwayoyi sun zo ne daga kudanci da gabashin asia da ƙasashen gabas ta tsakiya. Sauran ƙasashen Afirka da aka yi irin wannan binciken cikinsu su ne Benin, Jamhuriyar demokradiyya kongo Jamhuriyar kongo Kwadebuwa, Gabon, Guinea, Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, Senegal da Tanzania. Sojojin Amurka sun ce suna binciken mutuwar wasu ma'aikatansu guda biyu wato sojojinsu guda biyu ba wani mutum da ke sanye da kayan 'yan sanda irin na kasar Afghanistan ya buɗe wuta akan wa'annan sojan. jama'a afghanistan sun ce wannan al'amarin da ya faru yau alhamis dai ya faru ne a lardin uruzgan kuma ba wani cikakken bayani akan ko wanda ya kai harin jami'in tsaron afghanistan ne shi dai wani al'amarin shigen harin cikin gida ne da ya kai kamari wanda jami'an tsaron afghanistan ko 'yan yakin sukuru sukan yi da kama da kayan sojojin haɗin gwiwa na ƙasar afghanistan ɗin suna buɗe wuta akan sojojin neto irin wani hare-haren ɗin dai sun karu a shekarar nan wanda ya sa har a kashe sojoji na haɗin gwiwa sun kai hamsin kuna jin labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka daga washington Mitt Romney ya mai da hankalin yin yakin neman zaben shi a jihar uh, Ohio. Mr. Obama na yin kamfe a jihohin Florida, Virginia, Illinois da Ohio a yau Alhamis. Ya riga ya jefa kuri'arsa a jihar Illinois inda ya yi amfani da damar shirin da jihar tasa ta yin zaben wuri. Sauran jihohin kuma da zai tsaya zai yi yakin neman zaɓe ne ga masu kaɗa kuri'a waɗanda za su iya tantance kowa zai iya cin zaben shugaban ƙasar. daga nan kuma ya dawo Washington da yammacin yau Alhamis. Shi kuma Mr. Romney zai tsaya can a Ohio a yau inda zai kai ziyara a biranen Cincinnati, Washington da garin Defiance. Mr. Obama ya fito a wani shiri na tsakar dare da ake kira shirin Jeleno jiya don ya karfafa alkawarinsa na yin yakin neman zaɓe. Ya ɗau alwashin ba zai yi barci ba a yawon yakin neman zaɓe wanda ya fara ranar Laraba da safe. jihohin da mr romney da obama suke kamfe a cikinsu a yau suna da matukan mahimmanci wajen tantancewa zai sa kuri'a 270 na jihohi da ake bukata kafin a iya lashe zaben shugaban kasa a amurka ziyarar romney a ohio ta kara jaddada gaskiyar tarihi a kan cewa babu wani dan republican da ya taba samun lashe zaben amurka ba tare da cin nasara a wannan jihar ba. Ra'ayin masu kada ƙuri'a yana nuna farin jinin 'yan takarar shugaban ƙasan ya zama kwad da kwad yayin da ake daɗa kusantar wannan zaben da za a yi a ranar 6 ga watan Nuwamban nan mai zuwa. To kamfanonin haƙar zinari na Afirka ta kudu sun sa hannu kan sabuwar yarjejeniyar albashi da fatan kawo ƙarshen yajin aikin da ya gurgunta masana'antar nasu. yarjejeniyar da kungiyar mahakan da kuma manyan kamfanonin hakar ma'adanan guda uku suka rattaba hannu a yau alhamis ta kira a yi alƙalin albashi ga ma'aikatan na tsakanin kashi goma sha ɗaya zuwa kashi ashirin cikin ɗari kuma shi wannan ƙari ƙari ne akan ƙari domin ya biyo bayan wani ƙarin albashin da aka yi musu a watan yuni yajin aikin da aka ce ba bisa ƙa'ida yake ba da ma'aikatan wato mahakan ma'adanan afirka ta kudu suka jima suna yi dai ya munanta a watan agusta lokacin da 'yan sanda suka buɗo kan masu yajin har suka kashe 34 daga cikinsu 'yan sanda sun ce sun yi harbin ne domin kare kansu daga bisani dai ma'aikatan kamfanin hakuma adinan sun samu ƙarin albashi na kashi 22 cikin 100 wanda hakan ya samu ma'aikatan sauran kamfanonin hakuma adinai su ma suka zaburo suna neman ƙarin albashi da kyautata musu yanayin aiki. To kun ji labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka ne a birnin Washington DC. To madalla, to yau muni muna ta samun rahotanni jefe-jefe daga Najeriya game da wani hatsarin jirgin sama da aka ce ya faru a kusa da Yola a jihar adama ta Arewa maso gabacin Najeriya wanda kuma aka ce hatsarin jirgin saman ya shafi gwamnan jihar Taraba wato dan Baba Santai wasu rahotanni suna cewa ya mutu wasu na cewa ba tabbacin ya mutu din to amma dai abin da aka tabbata shine cewa da yake shi gwamnan tsohon wato direban jirgin sama ne da ya saba jan jirgi karami irin wannan an ce shine yake cikin wannan jirgi din ko shi yake ja ko wani ke ja Allahu alamu amma dai rahotanni suna da rudami wanda suke zuwa kan halin da yake ciki wanda kuma za mu yi kokari mu sanar da ku daga baya. A yanzu bari mu je maraɗi inda Sha'aibu Mani ya aiko mana rahoto akan shirye-shiryen sallah da za a yi gobe. kaɗe-kaɗe da raye-raye kenan lokacin shirgulan hawan ƙaho na babbar sallah a fadar mai martaba sultan ɗin katsinan maraɗi wannan shi yasa na ji ta baki muhammad salisu yaron sarkin katsina maganar hawan ƙaho inda ta samo tushe al'ada ce ta gidan sarki da duk lokaci yayi ana gobe sallah sai a zo a yi hawan kaho yari shi ke zuwa sarkin hawa ya kai mishi sa ya gani in ya kai mai sa ya gani sannan ya da shi wurin sarki alhamdulillah hawan kaho mun gode ma Allah daga wasani na ji ta bakin Salisu sarkin kamu wani matashi wanda ya zo daga jibbiyar Najeriya shine na farko ga hawan wani gawar ta tansa eh abinda saboda aiki na ne gado na ne hmm? eh to shi na ga sanda ni tsiri tsiri ba ka da fargaba kansa eh, abinda ya sani tun da nake mun taɓa zuwa ga saba ne fargaba tun da nake hmm. ni sai sarkin kamu mun taɓa zuwa ga saba gaba na ya fadi Eh, yanda ka zanzance to haka nake zuwa gasa shekarar domin Allah ni na kai shekara ta kai 15 ina ina hango tun yana dan karami nake hango wallahi kuma ba ka jin tsoro wallahi ban taɓa zuwa daga fargaba ba hayin ni shirin da nake ni kawai da ma in na riga na tawo na tawo kenan ai jikina da madisuri na yana ga jikina duka a cikin hidimar sallah na samu tashin bakin ma'aikata yadda suka jira wannan sallah da kokarin da gwamnati musu na biyan albashi a ma'aikata za mu sallah a cikin farin ciki saboda mun samu an ba mu albashinmu to zan da wannan sallah a matsayina da ma'aikaci bayan zan kawo gaskiya na godiya ne ga gwamnati da Allah ya sa tana tunanin ba ma'aikata albashinsu ko da yake ma dai albashi ka san cikin shi za a ce a sai rago a eh, lalle alhamdulillah an yi biya me hayin ce biyan nan abincin ce maka gida da iyali da ake tsinkaya in ka doka raguna suna da tsada lalle albashin nan zai cika mu saya ah, rago tunda rago yana da tsada baka iya ɗauka ka duka da sayi rago baka yi tunanin iyalinka dan taimako wajen wannan albashin dan haka kullum masu fashin bakin magana kan ce sallah bikin ɗaya rana wacce muke fatan ta faru ta ƙare lafiya kuma Allah nuna mana ta baɗin baɗaɗa shaibu mani murya Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar Amin sha'abu na kakar yanzu abin da masu sauro za su ce mana idan mun buɗe layuka na waya kan shirye-shiryen da suke na sallah amma yanzu bari mu je Saudi Arabia inda ɗazu-ɗazun ne nake zantawa da Madina Dauda da wasu alhazai kan hawan arafat da aka yi a yau. To a filin Arafa da muke an yi hawan Arafa cikin kwanciyar hankali da lumana. Komai ya tafi daidai kuma a yau abin mamaki yadda aka saba samun zafin rana ba a same shi a yau ba. alhazai sun yi arafa cikin walwala da kwanciyar hankali sun yi addu'o'i sun yi makansu sun yi ma iyalansu sun kuma yi ma ƙasa najeriya na tabbata madina yayin da kuke ciki kamar da kika fara tabawa maganar yi najeriya addu'an nan na san mutane da yawa za su yi mata shi amma ko bayan addu'a ma na san tunda kun taru kuna cikin wannan hali na ibada yawan tashi-tashi hankulan da ke faruwa a najeriya sukan tusgo a zantuttukan da kuke yi da kuma bukatar yin addu'o'in din ko kwarai da gaske wato malaman bita ma da waɗanda ke wa alhazai matashiya akan yadda za su gabatar da addu'o'i ba sa yin bayani sai sun yi maganan cewa mutum ya ma kansa addu'a ya ma 'yan uwa da abokan arziki kuma ya ma ƙasa Najeriya addu'a saboda a samu kwanciyar hankali a Najeriya domin ko da muke nan akwai labarai da muka yi ta samu cewa akwai tashe-tashen hankula da aka yi ta yi a wasu wurare musamman jihar Borno. saboda haka kaga ba zai yiwu ba a ce an yi irin waɗannan addu'o'i a wuri mai alfarma kamar wannan ba a jawabai cewa a addu'a wa ƙasa ba saboda haka muhimman jawabai ma dai shine akan kasa addu'a gaskiya kuma an samu an yi sosai gwargwado yadda ya kamata to eh, ina jin ke mutane sun zagaye ke ba ni wasu daga cikin mutane kuke tare da su dan ji halin da abin da za su ce wannan su ma madina wannan hayaniya ma da kake ji shine yanzu muna kokari za a kwashe mu ne daga nan za mu fita daga arafa za mu tafi muzdalifa to bari haɗa ka da wani malami wanda zai maka bayanin yadda abubuwa suke kasancewa a nan. Salamu alaikum. Alaikum salami sunanka? Ke Muhammad Salisu. To Muhammad Salisu daga wuce jiha a Najeriya ka zo ne? A daga Kano. Da Kano to yaya kaga aikin hajjin bana ne? Eh aikin hajjin bana alhamdulillah. Amma gaskiya ka gan mu nan a layi tun karfe shida an ki a kawo mota za mu tafi Mustalifa ga maza ma ba a fara ɗaukar ko ɗaya ba. ga mata sun kai awa uku a layi amma ba mota mata sun jigata maza sun jigata ga mu duk a zaune ba mu sanya zami ba muna so dan allah ya kira ga gwamnatin jiha wanda wannan abu yake a hannun su taimaka tunda dole ne a tafi mustalifa a kwana a tashi a tafi jifa akwai aiki a gaban mu amma maza ma ba a zo kansu ba ga su da azaune zaune ga mata sun fi awa uku a layi a tsaye dan allah a yi musu magana a taimaka a ɗauke mu shine abin da muke so da Allah za ku yi magana a kai. To mun gode Alhaji Sanusi Allah ya karbi ibadar mu duka. Yawa amin dan albarka. To a bani tun na gaba. Alhaji Lawan ne. Alhaji Kano. Alhaji Lawan da Kano kake to ya za ya ya an yi hawan arfa lafiya an gama eh, lafiya. Alhamdulillah mun yi hawan arfa lafiya mun gama lafiya mun yi addu'o'i mun wa kasan mu addu'a mun wa garin mu addu'a kuma Allah ya amsa in Allah ya yarda. to na san kamar yadda madina take ga mana ɗazu ko da yake kuna makaɗin na san hankali yana nan najeriya da kuma yau najeriya addu'o'i da ƙasashenmu duka kan samun zaman lafiya ko gaskiya ne an ce kun yi addu'o'in da yawa sosai ko eh, yi addu'o'i da yawa sosai wallahi to yanzu kuma kuna shiri za ku tafi mustalifa kenan ya batun ya batun layyafa batun layya sai dai gobe Allah da muna sa ran gobe za mu yi hadayenmu dan mun riga mun ma bayar mun bayar sun biya a kamfani wasu kuma sun biya da gashi nan dai yadda yake dai a tsari. Salamu alaikum. Alaikum salamu hajiya mai sunan ke? Sunana Rabi. To hajiya Rabi aikin hajji na bana abubuwa sun tafi yadda ya kamata kuwa? eh to abubuwa sun tafi wani ya sun tafi yadda zai kamata wani ko gaskiya ba tafi yadda ya kamata ba yanzu mu dai muna kan layi dai zamu tafi mun zulufa dai ga mu dai dan awa wajen uku dai muna kan layi har yanzu ba mota amma dai in ba dan wannan dan cikas din ba aksarin abubuwa da sun tafi daidai an yi an yi wa kasa addu'a na ta samu zaman lafiya kuwa a kwarai da gaske an matan Allah da Allah kuma ya karba salamu alaikum salamu alaikum hajiya mai sunan ke sunana hajiya daga yan ai na san hajiya ce ke tunda kina maka ba eh, yanzu aikin gama hajiya <laughs> hajiya me ake ce maki ne wani suna na hajiya balaraba to hajiya balaraba ya hajji na bana abubuwa sun tafi yadda ya kamata duk da alhamdulillah komai ya tafi daidai oh, an yi wa najeriya da kuwa a wallahi an yi da najeriya da jihar kanan namu da duka lokacin game din namu dala me kuka roƙa masu mun roƙi zaman lafiya da ci gaba to Allah ya sa haji ya zama makabuli yanzu kamar da muka ce maganar sallah muke so ku yi mana muna so mu ji ku da ku je makka ba in ma kuna makka ma kuna ya kira muku kira mu ko daga ina ne ku ga mana shirin da kuke na sallah gobe in Allah ya kai mu da kuma fata da kuke wa kasashen ku kafin sannan ga wannan misali ma'ana salati karawa mai kyau ya zahara mu'azzam yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. wannan jin ko mutanen jam'ar suka fi shirya wa sallah ne domin daga can wayar mu ta farko ta fito salamu alaikum wane ne wa alaikum salam da sala kake da salisu na gidan mai biredi daga jama'ar jihar malam salisu baka je ina muku shakiyanci ba ina cewa ko kuka fi shirya wa sallah nan da kyau dan na ga ku kuka fara kiran mu Eh? kwarai ku gashi ta zo mana a cikin lokacin da za a yi ta a walwala da annashuwa sai dai mu fatan Allah tabbatar mana da alkhairi kuma a yi sallah lafiya a gama lafiya yanzu ne kowanne al'umma mu yanzu malam eh, Salisu ya garin jama'ar da yake ciki a wannan dare ne yau ne ya jama'a suke ciki wani hali suke ciki ai ana cikin farin ciki dalili kuma ga ranar ta haɗu babbar rana ce kala ji ga juma'a ga kuma za a yi wannan sallah Hmm. kai ɗaya ne kusan kowa a cikin annashuwa yake da farin ciki a wannan dare a garin jama'a da da kewaye muna nan insha Allah muna fata Allah ya tashe mu lafiya a gabatar da wannan sallah eh. lafiya. Na gode, ku tashi lafiya daga Salisu na gadan jama'a. To mun gode Malam Salisu, akwai wani daga banji sunan garin Magwandigoro ne ko ina ne? Eh, Gwandagwaro gidan kadi jamhuriyar Nijar. Ai, to daga cikin Nijar daga cikin Gwandagwaro na eh, jamhuriyar. Mi sunanka? Sa'idu wa Wanzami Uban Tukur da Naziru. Malam Sa'idu ya ya ake shirye-shiryen sallah a nan Gwandagoro. To lalle muna nan cikin shirye-shiryen sallah a irin yanayin da ta same mu a nan jamhuriyar Nijar. Dole Malam Sa'idu ina son ka gaya ma mutanen Nijar saura yadda kai ka same mu domin 'yan Nijar da yawa suna cewa ba sa samun boce fasaha wace wani su dabaru kai ka same mu yau. Ba wani su dabaru sai lambobin da kuke ba mu muna kiran ku da su mai ƙarfi Ɗaya da E da sifili biyar biyar ɗaya ko? Wala ita fa. To, to mutanen Nijar suna cewa ba sa samu, to mun dai ji daɗi da ka samu sai mu ce Allah ya sa ya sallar lafiya. Ah, ina Adamawa an ce mutanen Adamawa sun kira. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Alaikum Wane ne daga? ibrahim kalbe ne daga mincika lokar gama adama state mala ibrahim ya mincika take a cikin daren nan yau jajiburin sallah mu dai alhamdulillah muna kulle yanzu a cikin gida sabida karfe takwas sun yanzu da aka ba mu time kai kuma mu wallahi mun kuma da kake ganin adama state sallan ba ta yi mana daɗi ba san ba za ta yi mana daɗi me yasa abin da yasa kaga daya ba mu da mashina hmm. ya ko ya hana mashina hmm. ya hana walwala a cikin gari kaga ba za mu taɓa jin daɗin sallar nan ba shi ya sa mu muna roƙon Allah Allah ya kawo mana zaman lafiya cikin gazan mu to amin mala ibrahim amma ai kokari da a yi zumunci duk da haka nan duk da rashin wannan abubuwan da aka saba da su da babu su to dabbobi kuma suka fadi warwas ba kuɗi kuma sun yi arha amma ba kuɗi ko ba salari ayya ba a bada kudi ba a bada albashi ba ga kuma dabbobin an ce sun yi sauki ba na ko eh sauki sosai dabban da za ka sayi shekaran can dubu talatin hmm. dubu goma sha biyar za ka sayi amma ba kuɗin a ba kudi ba kudi mu dai muna roƙon gwamnatin adamawa mai bi tausayin ne ya suke mana mashin nan wanda shi muke harka kamar ni yanzu mata na guda hudu yanzu gudu na yi mana bar su Kul ya zubilla baka sai abun sallah ba kenan ma. Ina ni na bar gidan ma gaba daya mata hudu ne a caba ke yi aiki na kenan. Ina caba kuma ya hana caba. Ka abin nan ban ji daɗin labarin nan Malam Ibrahim kuma akwai ire-iren ku da yawa. eh to ku taimaka dai kuma da addu'a ku taya mu shi nan ga da muna yi kuma muna muna sanar da su wanda abin ya shafa Allah ya sauke to bari mu je misau halo Na'am, Adamu ne daga Misau. Na Adamu, eh, me girman ragon da ka daure za ka yanka gobe? Ito, eh, ragon dai ga su ga su nan dai ajin harkar bara ba su da daɗi. Ko ɗan matsakaici ne haka ɗan ba abin dai rai renawa ba ko? Ɗan matsakaici ne Ɗan eh ba rago ba ne mun san haɗa kuɗi ne mun sai saniya a to ai ba laifi madam adamu Allah ya sa abin amma kana ya misau take a wannan dare ɗin? amin alhamdulillah ana na ana ta walwala ana ta murna har zuwa gobe sallah insha Allah to madalla to Allah ya sa ai sallan sallar nan lafiya a gama ta lami lafiya Adam mun gode kware da gaske bari mu barka mu tafi wushishi alo eh assalamu alaikum yalla bai wa alaikum salam wane ne eh, Usman darekta ne daga wushishi Malam Usman ya wushishi take ya lau muna nan lafiya lau muna nan zauna lafiya wani shirya ake masallar nan na gobe Allah ya kai mu eh muna nan mun shiri kwarai masu samu guna da sun samu wanda kuma ba su kai gare shi ba ana nan ana ta roƙon Allah da ya kawo abin da za a ci. Amin to tun da dai eh, wato wace fata ake wa ƙasa a daidai wannan lokaci domin ka san duk lokacin da aka zo ana hutu da kolewa ta addinai ko na sallah ko na kirsimati duk dai akan ce ana yi wa ƙasa fata iri kaza iri kaza wace fata kuke da shi. Eh wallahi muna nan cikin fata muna alkhairi yanda ma muka ji maganan ku na Saudiya. abun ya ba mu sha'awa kuma mu ma nan za mu ƙara ƙarfafa addu'a yadda dai za a samu zaman lafiya a Najeriya kowa ya samu addu'a. Amin amin malam Usman amin amin. Kada inda ke biye muna nan muna ta addu'a. Amin to mun gode malam Usman alhazai kan sun ce suna da lafiya lau yan dai ba don dan makara ka musu motoci ba to bari mu cilla zuwa Port Harcourt hello. Yawa hello. Hello wane ne? Ina jin ka maina sabo ne daga Port to malam maina barka da yamma wani shiri kake wa sallar nan ta goben Allah ya kai mu to alhamdulillah mu dai a fatiskum yanzu yake ka san muna cikin doka ta ɓaci kwarai yawwa karfe hudu muna cikin gida har yanzu da ake shirin sallah ma har zuwa yanzu magana da muke da kai wai tsaya tukuna har zuwa lokaci har da lokacin da ake shirin sallar nan kuna cikin wannan dokar ta ɓacin shigewa gida karfe hudu oh, tun karfe hudu na yamma muna cikin gida har yanzu sai karfe bakwai na safe za mu fita ya zubillahi to um, wannan uh, hukumomi sukan ce sunan kan dauke irin waɗannan matakai domin abubuwan da suke faruwa na tashin hankali a cikin waɗannan wurin uh, ku mutanen garin kun lamunta da wannan dalilan eh dai Allah zai sa a samu zaman lafiya haka din shi ya faru to shi ne kam don wani lokaci dole sai an yi abin da ba a so domin a samu abin da ake so ko Eh, kwarai da gaske kwarai da gaske to wace fata malamai na kuke wa Najeriya da ba ma nan yankin ku kaɗai ba yanzu a halin da ake ciki wace muna fata Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya gaba ɗaya babban misali ma kamar jihar kamar nan North East eh. ta gabas ta gabas eh. to Allah ya kawo mana zaman lafiya ina fata Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali amin amin to mun gode to jama'a iyakacin wanda da mu iya ɗauka kenan idan ka yi kokari ka shigo baka samu ba ne baka wata lamba ta daban sawi 24 dare da rana ana samun mu biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyu To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wani bam mai girma ya tarwatse a unguwar Akhafiye da ke birnin Beirut a lokacin da mutane ke hada-hadar aiki ran sha tara ga watan Oktoba kuma harin ya yi sanadiyar ran wani babban jami'in tsaro mai suna Brigadier General Wissam Alhassan da na wasu mutane guda bakwai kuma bom ɗin ya raunata mutane akalla guda tamanin. Brigadier General Wissam Alhassan ke shugabantar ofishin nazarin bayanan sirri na Lebanon mai suna Aljadid, kuma ya jagoranci wani binciken tattago na shirin harin bom har hakan ya kai ga tsare wani dan siyasar Lebanon da mai goyon bayan repeat na'ai iyaye ku tsaya ku ji alluran nan kuma tana da fa'ida ba ta illa kun ji ko ba ta cuta ko kaɗan ba ta ba kuwa ya yi ku tsaya ku ji. Gwamnati na kira tana faɗakar da ku. Allurar kuma shankin na ai. Allurar polio. Bata da illa ko kaɗan. Iyaye kuma sai ku ji. to jama'a kamar da kuka ji na tabbata kunnen ku ya kama muku tangarɗa da muka samu wacce muna baku ku hakuri kan ta kun san harka injin baya da tabbaci kullum yanzu ga labarin matagaci. jami'an hana fasakauri sun ce sa ido da suka yi akan safarar miyagun kwayoyi ta sa an bankaɗo jaban miyagun kwayoyi miliyan 82 a ƙasashen afirka goma sha shida ciki har da magungunan malaria masu haɗari Ƙungiyar hukumomin fasa kauri ta duniya wato WCO a takaice ta ce an damƙe miyagun ƙwayoyi ne a wani bincike da aka yi a watan Yuli a tashoshin jiragen gabar tekun Afirka ta yamma da ta gabas. A wani bayani na ranar Alhamis, ƙungiyar ta ce mafi yawan kayan da aka yi fasa kauran a kansu an same su ne a gabar tekun Angola, Togo, Cameroon da Ghana. A wata ganawa da, uh, da murya Amurka, ta sakataren kungiyar WCO Kuniyo Mukuriya ya ce wasu daga cikin waɗannan magunguna za su iya sa jama'a cikin haɗari. To gaishe ke Maryam. To jama'a abin zai sauka kenan a shirye-shirye mu duka-duka na wannan rana ta Alhamis sai da Allah kai mu gobe da safi ranar sallah nan da za mu bullo muku kamar da muka saba da shirye-shirye na musamman na sallah din. Yanzu madadin ita Maryam ko kuma Maryam kamar da muke cewa a Sokoto. da kuma julie leathers gresham da malam salihu garba da ya taimaka wurin karɓa eh, wayoyinku wai kaji lauyoyinku wayoyinku ne ne ali musamman sakoto nake mana kyakkyawar fatar a yi sallah lami lafiya assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.